sha 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yau da sahe shugaban kasa Muhammadu Isuf ya jagoranci bikin buɗa babbar kasuwar tawa a cewar shugaban kasar wannan wata dama ce ta bunƙasa tattalin arzikin jihar. zandar za ku ji yadda 'yan siyasar bangaren guda biyu ke ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa zagaye na biyu kahin rufe kamfan nan da awowi masu zuwa. A rahoton namu na musamman za ku ji tarihin 'yan takarar biyu na zagayen shugaban kasa wanda zai wakana a ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu a dukkan fadin kasar Nijar. Masu mu barkan mu da sake saduwa. shugaban ƙasa alhaji muhammadu isufu ya jagoranci bikin buɗa sabuwar kasuwar tawayo da sahi a birnin adar a cewar shugaban ƙasar wannan wata dama ce ta ƙara bunƙasa tattalin arzikin jihar ayyukan da aka soma a watan fabrairu na bara sun kai kimanin sama da miliyar 22 na sefa ga dai kaɗan daga cikin firjin shugaban ƙasa muhammadu isufu da muktar hamadu ya gutsuro mana Kasuwar zamani ta tawa da muka kaddamar a yau ita ce kasuwar zamani ta uku bayan ta maraɗi da zandar da aka gina cikin tsarin sake farfado da ƙasar Nijar. Wata shaida ce da ke nuna cewa ƙasar mu na canzawa. Banda gobe za a gudanar da zaɓe. Ina fatan wannan zaɓe zai gudana cikin haske kamar yadda aka saba kullum a Nijar. Wannan na daga cikin alƙawalin da na ɗauka na ƙarfafa hukumomin dimokuraɗiyya a cikin ƙasar mu. Ya kasance a ɓangaren kayayyakin aiki kamar wanda muka kaddamar a yau da safe. Na yi farin cikin cika wannan alkawali a game da abin da shafi wannan kasuwar zamani ta tawa kun ga an yi ta cikin bin ka'idodin aiki ina fatan wannan ba zai tsaya a nan ba a shekaru masu zuwa a ci gaba da zamanantar da ƙasa domin ƙasar mu ta nijar ta yi fice Nan da wasu awowi za a rufe yakin neman zaben shugaban kasa zagaye na biyu wasu magoya bayan 'yan takarar guda biyu na ci gaba da zagaye a cikin manyan tituna na garin zandal Kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da abokin aiki na mutanen Fode Ahmed ya haɗo muna tun daga da magaran. Yau a karfe goma sha biyu na dare farfagandin yakin zaɓe ke kammala a cibiyar RDR canji jam'iyyar Muhammad Usman sai bid'a ake ta yi inda ake ta kirarin canji dole yana fita ta ko'ina. Magoya bayan jam'iyyar sun gamsu da gudanar farfagandin Mun fara wannan yakin neman zaɓe ne a cikin kwanciyar hankali da tsanaki, kuma ina fatan a ci gaba da haka. Muna jin daɗi da ganin yadda gangami yake wakana a cikin jihar Sandar. Muna jiran ɗan lokaci kaɗan a kaɗa gangar samun nasara. A harabar jiha ta farfagandin jam'iyyar PNDS tarayya ta Muhammad Bazum magoyan su ma sun gamsu da yunkurin da aka yi. Muhammad Sani Sabo na sa rai game da hakan. Sai ba zum. Sai ba zum a bangaren jam'iyyar PNDS mun yi amana da ɗan mu mun gamsu da gangamin da aka yi da yarda Allah za mu ci nasara nasara da babu kaddama. Ana ci gaba da fafatawar ra'ayi na 'yan sa'o'i a cikin tashoshi kasuwanni da ma cikin fada-fada na birnin Zandayar. jajibirin zaben shugaban kasa zagaye na biyu da za yi wakana a ranar lahadi 21 ga watan fabrairu kungiyar 'yan jarida mai kare hakkin dan adam rgdh ta bayyana cewa a jimirce an gudanar da yakin neman zaben yadda ya kamata in baya ga wasu 'yan kurakurai da aka yi ta yadawa akan shafukan sada zumunta kadin ibrahim tikiri a cikin firarsu da rafikatu a tahar ta waya Ya kamata da farko a san da cewa komai ya gudana yadda ake so. Kuma an yi ta gwagwarmaya a kafafen sadarwa na zamani. Mun gani mun ji abubuwa da dama tsakanin bangarorin biyu. Kowa ya ba da manufofin ɗan takararsa. Haka siyasa ta gada. Ina tsammani a zaben shugabancin ƙasa zagaye na farko ya wakana yadda ake so. Yanzu kuma a zagaye na biyu akwai ƙalubale inda aka yi ta kalaman cewa ya kamata a saka dukan kayan kayan aiki don samun rinjaye ga wani ɗan takara. Wannan kalaman sun sa alƙalin gwamnati ya yi magana don kiyaye irin waɗannan kalaman batanci a yayin wannan yaƙin neman zaɓe. Kuma ya kamata a jinjina wa 'yan jarida saboda sun taka rawa a zo a gani. Euh, a wannan 'yan kwanakin ƙarshen yakin neman zaɓe an gano wasu saƙonni masu alamomin tada zamna tsaye kan shafofin sadarwa na zamani a dalilin haka kungiyar 'yan farar fula a contability lab na ci gaba da wayar da kan al'umma da ke amfani da shafukan na sada zumunta a birnin yamai ko yaya tsarin yake haruna jibu al ya bayyana ma olivier a sogbavi Akwai wasu hanyoyi da ke kai ga tashe-tashen hankula. Wannan kuwa duka a tsawon shirye-shiryen zaɓe ne. Idan ana maganar a kan shirye-shiryen zaɓe kafin da kuma lokaci da ma bayan zaɓe, akwai rikici, wanda rikicin shine ma a wajen ba da sakamakon zaɓe. Don haka ya kamata mu yi hattara sosai mu rinka kiyaye furta mummunan kalamai. ko bayan zaɓe ya kamata mu yi hattara idan kuka ɗauki fannin doka an fi magana bisa wanda ya aikata da wanda ya haɗa baki aka aikata don haka abin ya shafi fuska biyu ne da wanda ya furta kalamai da kuma wanda ya yaɗa shi idan kai kitibis da waɗansu kalamai da suke da matuƙar tayar da hankali to kar a yaɗa su saboda da wanda ya yi kalaman da wanda ya yada su duka marasa gaskiya ne a gaban doka. kowane kallo ne masu nazarin al'amura na yau da kullum ke ma wannan al'amari na bangarorin guda biyu na 'yan siyasar da ke nuna tare zamna tsaye a cewar allu a ya isa wannan wani sabon al'amari ne wanda zai iya kawo cikas a cikin zamantakewar al'umma ga dai karin hasken da yamma habibu garba sabon al'amari ne da muke gani yake wakana a cikin siyasar nijar da ya sha bamban da abin da al'ummar nijar suka saba da shi wanda kowa ya sani nijar tana zaune shekara da shekaru kowa yana tare da wani dan uwansa wannan sabon al'amari da muke gani yana da nasaba ne da murabus da 'yan siyasa suka yi akan nauyin da ya rataya a wuyansu wanda sun sani da zaran kana da ɗimbin magoya baya waɗanda suke sauraron ka kuma suke shirye su aiwatar da abin da kace kenan 'yan siyasa ne ya kamata su daidaita komai kuma su saka muradun ƙasa gaba muradun kuma shine Nijar. et surtout de se dire que l'intérêt global doit primer. Et l'intérêt global c'est celui du Niger. Haka zalika an samu rigingimu daban-daban a lokacin yakin neman zaben a wasu gurare. kamar yadda shugaban kungiyar matasan ƙasar Nijar Aliyu Umaru ya bayyana ba Rabiatu mai Kano inda ya kuma ƙara da jan hankulan matasa na sanuna nuna halin dattako. Waɗannan zaɓuɓɓuka suna da matuƙar mahimmanci ga makoman Nijar saboda abu ne na farko da wani zaɓuɓɓen shugaban ƙasa zai ba da ragar mulki ga wani zaɓuɓɓen shugaban ƙasa. Ƙasar Nijar ɗaya ce kuma ta ce mu duka. Sannan masu yin zaɓe ba su wuce miliyan bakwai a cikin al'umma Nijar miliyan ishirin da biyu ba. To shin waɗannan miliyan bakwai za mu yarda ne su rura wutar rikici da kuma zub da jini a yayin da mafi rinjayen 'yan Nijar ba su amince da haka ba, ya kamata mu rika tunawa da makomar masu tasowa. Muna fatan bayan zaɓe kada wanda ya yi kuskuren bayar da sakamako in ban da hukumar da take da alhakin haka. Saboda a ƙasashen Afirka abin da yake kawo matsalar shine idan jama'a suka yada sakamakon zaɓe da ba haka ba. Muna fatan 'yan Nijar su ci gaba da sanin nauyin da ya rataya a wuyansu. son de responsabilité. Tun dai lokacin da cutar COVID-19 ta bullo ƙasar Nijar kuma aka rufe wasu guraren shakatawa, al'amuran masu gudanar da wasanni suka shiga wani mawuyacin hali, kamar yadda bube noma mai lakanin bube a kaina mawaƙin gargajiya ya shaida masu yadi Abdu Tun lokacin da aka tsaye da ayyukan mu ta dalilin cutar corona ba ma yin wasa kuma ba ma samun komai saboda ɗan 'yancin mallaka da ake bamu bai huce jika biyar ɗari bakwai goma ba. Ni waɗanda suka kwaikwayi waƙa ta ba su da iyaka. Eh, idan na ɗauki misali akwai waƙa na ta yeta akwai anini kaina inda ka wahala kayan aiki abin bai biya bukata ba. Waƙa idan ka yi ta ya kamata a samu wani abin da aka baka. mu da muka wahala muka fito da wakar ba ma komai ba a tunawa da mu ko da buhunan abincin da aka rarrabawa mawaka ba a tuna da ni ba alhali duka wanda ya yi waka ya fito da sunan ƙasa ya kamata a ce an share masa hawayensa haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku shi sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. Studio Kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A rahoton namu na musamman na yau za ku ji tarihin 'yan takara guda biyu wanda za su raba garrama a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu wanda zai yi kana 21 ga watan Fabrairu a ƙasar Nijar. Da farko za mu so mu jin tarihin Bazum Muhammad na jam'iyyar PNDS tarayya da Nafisatu Adamu Sirfa ta ta haɗa mana bisa fassarar asumana shina. Muhammad Bazum mai shekaru 61 a duniya a haife shi ne a Bilabirin jihar Difa bayan makarantun firamare da sakandare a Nishar ya ci gaba da neman ilimi mai zurfi a jami'ar Shak Anta da ke Dakar a kasar Senegal daga shekarar 1979 zuwa 1984 ya mallaki digirin falsafar siyasa da ɗabi'a da kuma diplomar ilimi mai zurfi ta dubaru da lissafi. Bayan ya dawo Nijar, Bazu Muhammad ya soma aikin karantarwa inda ya shiga kungiyar malaman makaranta na Nijar Sinan ya kasance ɗaya daga a cikin jagororin kungiyar kwadago USTN. Da sunan babbar kungiyar kwadago ya halarci babbar muhawara ta ƙasa a shekarar 1991. Kafin wannan lokaci, Muhammad Bazum ya kasance cikin mutanen da suka kafa jam'iyyar PNDS tarayya a watan Desambar na 1990. An zaɓe shi a matsayin dan majalisar dokoki har sau biyar a mazaɓar taskiyar. Muhammad Bazum ya kuma rike mukamin minista sau da yawa. Yanzu haka Muhammad Bazum yana da aure kuma yana da 'ya'ya hudu. Tun ranar 31 ga watan Mars na 2019 aka kaddamar da shi a matsayin dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya a zaben shugabancin ƙasa na 2020-2021. A zagayen farko na wannan zaɓe ya samu sama da kashi 39 cikin 100 na kuri'un da aka tantance abin da ya bashi damar zuwa zagaye na biyu da za a gudanar a ran 21 ga watan Fabriye inda sai kara da Muhammad Usman na RDR canji wanda ya samu kusan kashi 17 cikin 100 na kuri'u. A yanzu kuma sai mu saurari tarihin Muhammad Usman na jam'iyyar LDR canji da fanta shamsu ta shirya muna bisa fassarar gungun Muhammad Dantani. 25 ga watan Janairu 1950 aka haife shi a birnin Zandar Muhammad Usman ya samu diplomar bakaloriya kimiyya babin C a shekara 1969 a Lycée National ta Ya shiga jami'ar Nantes kasar Faransa a shekara 1974 inda ya samu diplomar kwarewa bisa lissafin mathematics ya samu diploma na tattalin arziki da tafiyar da harkokin kuɗi. Shararren injiniya ne na lissafe-lissafen tattalin arzikin jama'a kwararre fannin gudanar da ayyukan bariki ya yi zama mataimakin daraktan lissafe-lissafe daraktan ma'aikatar BOM bayan Conference National 1991 da aka buɗa tsarin girkin jam'iyyun siyasa jam'iyyarsa ta da CDS Rahama ta ci nasarar zaɓuɓɓukan farko na tafarkin demokaradiyya da aka gudanar a ƙasar Nijar a watan Maris 1993 inda aka zaɓe shi shugaban ƙasa da kaso hudu cikin ɗari Muhammadu Tan Danja na MNSD nasara kaso 45 cikin 100. 1995 1996 rigingimun zamantakewar jagorancin mulki suka sanya sojawa hambare mulkin Muhammad Usman. Jamhuriya ta biyar Muhammad Usman an zaɓe shi shugaban majalisar dokoki 2011 a zagaye na biyu ya kama wa Usaini Umaru ɗan takarar MNSD nasara. 2015 biyo bayan rigima a cikin jam'iyyarsa sai ya bar jam'iyyar aka naɗa shi shugaban jam'iyyar MNRD hankuri ta gabatar da shi ɗan takara a zaben 2016. A zagaye na biyu ya kama ma shugaban adawa Hamma Ahmadu yau yana da shekara 71. Muhammad Usman shugaban jam'iyyar RDR canji zagaye na biyu wanda za a gudanar ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu fafutukar da zai yi da Mohamed Bazoum na PNDS tarayya. Mandalla a muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a huta lafiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar.